أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi tare da kuma na da godiyar mu ga sarki Allah mahalicin koma kowa da komai wanda ya halicce mu kuma ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya samu a cikin waɗanda suke dacewa da wannan darusa masu albarka darusa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawar dacewa da wannan addini nashi a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin ya mu musulmi kamar yadda muka yi alƙawali yau muna cikin bayani kan menene ma'ana da kuma matsayin wani abu da ake cima ruguza da kuma karkarewa na ayyuka na mutum me matsayinsu me matsayin ruguza me ma'anar shi farko kamar yadda muka sani wannan kalmomin da muka ambata da larauci ana ce musu habt da kuma takfir wannan kalmomi sun zo a cikin alkur'ani ne mai tsarki wanda nan gaba za mu kawo ishara ko da aya guda-guda a cikin kowane amma kafin nan menene ma'anar habt din shine wanda muke ce ma ruguza na aiki shi wannan ruguza na aiki yana faruwa ne sakamakon ayyuka na banza wanda mutum yake zawa da su kenan mutumin da da yana ayyuka na kwarai sai kuma yake biyo wannan ayyukan na kwarai da ayyuka mummuna irin su zalunci misali wannan zai sa shi duk ayyukan da ya aikata na kwarai yanzu za su zo su yi ta gushewa ba tare da ya sani ba shi yasa muka ce wannan maudu'i yana da muhimmancin gaske musamman dan kar mutum ya hada cikin babba asara wadda a dan duniya ba mu iya tahammalin wannan asara din ba mu iya haƙurinta in muka yi asara ɗan kaɗan ta dukiyanmu ta arzikinmu ta abin da Allah ya mallaka mamu na ‘ya'ya ne na sauransu ne ba mu iya ba mu iya haƙuri to ina a ce kuma mu waye gari ranar lahira duk abubuwan da muka aikata tari muna tsammanin mu ‘yan aljanna ne, sai mu waye gari mu duba mu ga babu komi, me wannan bakin ciki, me wannan ciwo da zayi, me wannan saboda haka nake nan yana da muhimmancin gaske mu san menene abubuwan da suke jawo wannan matsalai tun daga nan duniya mu kiyaye sannan shi kuma tafiyar da ake cewa menene shi kuma ma'anar shi karkarewa karkarewa na ayyuka mutum ana karkare mashi ayyuka idan ya yi kamar musamman idan ya aikata sabo ya aikata sabo wannan saban da ya aikata yana zannawa a'a ana karkare shi musamman in ya biyo wannan saban da tuba na kwarai wanda Allah subhanahu ta’ala ke so zai waye gari kenan wannan zunubin saboda tuban da ya yi za a karkare mashi shi ko wasu ayyuka na alkhairi irin sadaka ne irin su menene ayyuka akwai su suna nan riwayoyi da sun bayyana mu irin abubuwan da suke sa ayyuka na banza a karkare su kamar ma ba a yi su ba wani lokacin ma duk kyauta na Allah subhanahu wataala ana cewa wasu wurin bayan an karkare a wurin da aka karkare kenan kamar mutum ne ya rubutu in ka yi rubutu da wannan abin da ake gogewa kenan ba rubutu da kalam wanda ba a gogewa ba misali ne muke san mu bada kaga in aka zo da abin gogewa za a goge kai tsaye kai ko da abin da bai gogowa ne ai akwai abin da aka yi mashi wanda ake gogewa da shi to shin bayan an goge kaga in mutum ya so na a aza wani rubutu kuma to haka ne idan Allah ya so yana iya bayan ya goge mu wannan zunuban sai ya kawo rubutu na lada a rubuta cewa muna da kaza muna da sakamako kaza na lada wasu lokutan kawai an dai goge wurin babu komi ba a da zunubi amma kun ba a da lada a taƙaice dai mun gane yanzu mu yi ma'anar wannan abubuwan guda biyu to suna zauwa a ɓangare guda biyu ma'ana wannan ruguza ɗin da karkarewa na ayyuka suna zuwa a cikin ɓangare guda biyu bangare na farko a ɓangaren imani da kafirci shi sama muka zo da shi cikin wannan maudu'in saboda su sosai mai ƙarfi a cikin wannan babin shi ruguza da karkarewa na ayyuka yana zowa a bangaren ma'anar imani da kafirci lokacin da mutum ne da kafiri ne sai ya zo ya musulunta ka ganin musulunci kamar yadda aka nuna yana karkare ayyukan da mutum ya aikata wanda ba su da wani da lokaci yana kafiri ko kuma mutum ayyuka ne yake da na kwarai musulmi ne shi sai ya zo ya kafirta kaga idan ya kafirta duk wannan ayyukan mine ne za su ruguje kamar bai yi su ba duk salolin da yi da azumin da yi da zakat da yi da hajin da yi da kyautar da yi ziyarorin da yi sadakar da yi duk abubuwan da yi na alkhairi duk za su ruguje saboda ya kafirce kaga kenan ana samun ma'anar ruguza da karkarewa na lada da ayyukan mutane a cikin bangaren imani da kafirci shi wannan shine ma'anar shi sannan ana samun ma'anar ruguza da kuma karkarewa na ayyuka ko lada da zunubi na mutum a cikin ɓangaren ayyuka na ƙware da na banza kenan wanga ɓangaren ba muna kallon imani da kafirci ba muna kallon kawai ayyuka na ƙware da na banza mu ɗauka ce ko da musulmi ne kawai mu ɗauki misalin musulmi shi kaɗai yana ayyuka na ƙware yana ayyuka na banza lokacin da zai aikata ayyuka na ƙwarai sai ya zo ya aikata wasu ayyuka na banza wannan ayyukan da yake aikatawa na banza akwai ayyukan da in mutum ya aikata su duk suna goge ayyukan da ya na alkhairi suna ɓata su kamar yadda kuma in ya kasance da ayyuka yake yi na banza yana a matsayin shi na musulmi amma sai ya zo ya wasu ayyuka na kwarai kamar tuba misali wannan tuba me zai yi zai zo ya karkare wannan ayyuka wanda ya na banza ka kenan a nan ma muna iya tunanin ruguza na ayyuka kenan rugujewa na ayyuka da karkarewa na ayyuka a ɓangaren ayyuka na ƙware da na banza wannan shine su a ɓangare biyu yanzu ba zo ɓangaren malamai menene tunanin su game da irin wannan al'amarin bayan mun yi isharar ma'anar shi yadda ta zo mun gane yanzu ma'anar wannan ruguje wadda kuma karkarewa na ayyuka yanzu muna san mu san menene ra'ayin malamai musamman muhara da malaman na ahli sunna malaman ahli sunna wasu sun tai akan cewa wannan ma'anai ta habd da takfir wadda muke cikin bayanin ta tana ba da ma'ana wadda take mutlaq inda suke cewa wai ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ayyuka na ƙwarai suna ruguza ayyuka na banza kamar yadda ayyuka na banza su ma suna ruguje ayyuka na ƙwarai kawai sun ta akan wannan ma'anai kenan wanda duk ya sake ya ayyuka na ƙwarai sai ya biyo su da ayyukan banza za su ruguje wannan ayyukan sai waye gari na lahira kamar bai aikata komai ba sai zunubi kamar yadda kuma da ayyukan banza yake yi sai ya zo ya bi wasu da ayyukan kwarai to wannan ayyukan na kwarai suna ruguje dukan ayyukan banza wanda ya yi zai waye garin lahira kawai ayyukan lada gare shi ayyukan kwarai wannan ma'ana kenan na wasu malaman ahli suna yadda suka tai sai wasu kuma suka ce a'a su suna ganin al'amarin ba haka ne ba suka ce su ana kallon abinda yahi ƙarhi ne a cikin ayyukan mutum kamar misali mutum ne ya aikata ayyuka na banza kuma ya biyo su da na kwarai ko kuma ya aikata na kwarai ya biyo su da na ayyukan banza ba kawai dan an ce wannan ya riga wannan ba mashi kenan ya ruga zawanta. a'a suka ce ana dubawa ne a gani ran lahira kenan wani ayyuka suka yawa ba shakka ana iya samun ayyuka wasu yawa kenan su ba su yarda cewa duka suna rogazar da su ɗari bisa ɗari a'a suna rogazar da wasu amma ba su iya rogazar da su duka saboda haka nan kenan za a dubi su wane ne suka yi yawa in lada ta yi yawa to dan aljanna ne in zunubi ya yi yawa to dan wata ne wannan shine wata nazariya kenan ta malamai wanda suka nuna amma amsawa da take daidai madaidaiciya ita ce wadda ba mu iya tsaye da ƙa'ida a cikin wannan al'amarin mu ce akwai ga ƙa'ida kamar mu zo mu ce kamar malamai wanda muka yi bayani na farko wanda suka ce akwai ƙa'ida ta cewa duk ayyukan ƙwarai in suka zo suka tar ayyukan banza suna ruguza su kamar yadda su ma ayyukan banza haka nan mu sani cewa anan ba mu iya kawo ƙa'ida kamar yadda wa'annan suka kawo saboda mi saboda dalilin da yake iya mu gane haka nan ran lahira da an waye gari za mu ga mutum yana iya tashi ga lada ga zunubi me ya kawo haka nan saboda kenan mu gane ba dukan lada take rugazar da zunubi ba kamar yadda ba dukan zunubi yake iya lalata lada ba lalle ba haka ne ba kenan a nan wurin mu sani duk irin wannan abubuwan wani lokaci muka koya mu ayoyi na alkur'ani da ruwayoyi suna sanar da mu cewa wasu ayyuka ga irin gwalgwadon lalata zunubi da suke yi wasu kuma in na kwarai ne kenan in na zunubi ne ga irin su kuma lalata ayyukan kwarai da suke yi saboda haka nan kenan ba mu da ƙa'ida wadda take tsayayya wadda za mu iya cewa lallai lallai duk mutum idan ya aikata zunubi ko mu ɗauka misalin da muka kawo cikin ta'arifin wannan ma'anonin kafiri ya koma musulmi ko musulmi ya koma kafiri na'am nan wurin aka ce ɓangaren musulunci ba yanzu duk abin da aka goge na wancan bayan ya musulunta an goge babu wannan zunuban yanzu dole ya zo ya kasance yana aikata aikin lada da zunubi to bayan wannan wa akwai abubuwan da zai iya yi wanda za su wanke duk zunubai akwai wasu in ya aikata su akwai yanzu irin haji in mutum ya aikata haji da kyau an ce mutum yana iya dawowa kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi ba a yadda zunubi ko kaɗan akwai irin wannan ayyukan saboda haka nan kenan akwai na'am ayyuka wanda suna taimako mutum cikin shahe mishi abubuwa kamar yadda akwai abubuwan da suna jawowa suna jawo mutum rugujewa na aikin lada saboda haka nan sai mu kiyaye kenan anan a takaice muna gane cewa kusan gane ka'ida tsayayya tana wurin Allah kusan duk abin da muke son mu nuna a cikin wannan darasi kenan gane ka'ida cikakka wadda Allah subhanahu wata'ala ya sani dangane da ayyuka wanda suke rogaje wasu ko suke karkare wasu Allah shi ne ya fi sani sannan kuma mu sani cewa na'am ya sanar da mu wasu ayoyi da ruwayi wanda suke nunawa gwalgwadon fahimta mana iya ganewa ta hanyar su amma mu ba da ka'ida cewa duk wanda ya kaza kai tsaye kawai kamar yadda suka ce nan wurin kawai da lada ta biyo zunubi tana warware wannan zunubin gaba ɗaya to lalle ba haka ne ba wannan darasin namu za mu dakata a nan amma da sauran shi sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin